yin wal'akibatun ilmuttakin sun masalatu wasalamu ala ashirafin murtalin sayyidina nabiyina wa maulana muhammad sayyidul wa imamul muttakin wa ala wa ashabihi wa manita da bi hadiji wasu bi sunnatu ila yau amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau hudu ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda miladiya muna cikin karatun littafin tafhimul mutafahim an mawqifin sadat al min al karim an gane ai to yau za mu tashi shafi na 64 daga ƙasa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويمكن تلخيصه فيما يلي نعم yana yiwuwa a yi mawukifi na asha'ira cikin abin da yake biyowa al'asha'ira ya tafi duna annal ƙor'ana kalamullah yan asha'ira suna ƙudur cewa lalle alƙur'ani maganan Allah ne lakin na hugairu makhlukin min jihatil ma'ana sai dai shi ba halitta ba ne ta ɓangaren ma'ana ta wajen ma'ana shi ba halitta ba ne an gane wannan ku? min jihatil ma'anar ƙadi Ka bangaren ma'ana wanda yake da ma'ana wanda yake da kadim alqa'imun bi zafi. wanda yake ya tsayu da zatin Allah subhanahu wata'ala walakinnahum yufarriquna bainal bainal kalam an-nafsi sai cewa su suna bambantawa tsakanin alkalamun nafsi maganar ciki وهو المعنى القائم لذات الله الكلام اللفظ الكلام النفسي shine ma'ana abin da yake ma'anawi wanda yake tsaye ga zatin Allah shi maganan Allah a wajen su ba abu ne wanda yake ma'ana ba abin ne wanda yake larabci ba ko ajamanci ko kuma takadimi ko ta'khir a'a wani abu ne wanda yake ma'anawi wanda yake tsaye ga zatin Allah Eh, lal kalamun lafazi lal ba wai magana na lafazi ba lal kalamun lafazi ba wai magana na lafazi ba su a wajen su magana na lafazin nan ba maganan Allah bane a wajen asha'ira magana na lafazi kamar zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wannan magana ne na me eh na lafazi kaga an ce zalikal kitabu wannan lafazi ne tunda akwai harfa a ciki akwai sauti a ciki akwai takadimi a ciki akwai ta'asiri a ciki akwai larabci a ciki kaga wanda ya zamanto wato alkalamun lafazi to kalamun lafazi a wajen asha'ira ba magana Allah bane wa bi hadha al-itibar alqur'anin nan da muke karanta ba magana Allah bane wannan qur'anin da muke tilawa mu haddace shi qira'a nahas qira'a na warsh ƙira'a na kalun ƙira'a na na ƙumbul ƙira'a na ibn kasir duk dai wa'annan ƙira'a ba haka Allah ya saukar da su ba ma'anan ne na Allah ma'anan amma lafazin halitta ne to kawai in ka duba kenan qur'ani halitta ne a wajen su kawai sun tsawaita magana ne su mutazila sun fito a mutum sun fito baro-baro suka ce ƙur'ani ba maganan Allah bane ƙur'ani halitta ne ba ba ne halitta Allah ne ya halicce shi an gani su kuma bayan sun ce ƙur'ani maganan Allah ne ba sai suka ce akwai kalamun nafsi wannan yana tare da Allah maganan da ke cikin rai yana tare da Allah shi magana ne wanda yake ma'anawi abstract shi kuma ba harfa a ciki ba sauki ba takadimi ba ta asiri ba larabci ba a Shi ne maganar Allah to ana ganin maganar Allah kenan maganar Allah yana ina yana tare da Allah amma ƙur'anin da muke karantawa ba maganar Allah bane dingal asha'ira kenan aka tambaye ta menene ra'ayin asha'ira dangane da ƙur'ani suka ce wato su suna da nau'i na nifas amma zance na gaskiya kan aqidan su alqur'ani halitta ne kawai kun gano wannan ko الحروف والأصوات التي تسمعها أو تقرأها وهي محدثة مخلوقة إيه تسمعها ما تسمعها أجارة تسمعها ده هاروكوبي ده صوت التكا ba kuna ji ana جي أنا كرنت هاروكوبي با نون والقلم وما يذكرون ma an anta bi ni'mati rabbika bi majnun wayannan harkokin da wayannan saututtuka wanda kuke ji ko kuke karantawa a wajen ku na Qur'ani an gane ku wayannan ba magana Allah bane wahiya sa ita farariya ce makaluka halitta ce ita an gane yanzu idan mutum ya rantse da wannan qur'ani da muke karantawa yayi shirka inda al-ash'ira kuma idan mutum ya taka wannan qur'anin da muke karantawa ya taka fassarar alqur'ani bai taka hakikanin maganar Allah ba idan mutum ya zagi wannan qur'anin to ya wulakanta fassarar maganar Allah ba maganar Allah hakikatan ba haka nan wajen mutazila amma a wajen ahlus sunna mutum ya zagi qur'ani ko ya tsofa ya wuga qur'ani maganar Allah ne hakikatan ya wulakanta kuma lalle wannan mutumin ya yi ridda ku fahimce ni ko inda al-asha'ira Allahu mutakallimun azalan. a wajen asha'ira Allah yana magana tun fil azal bi kalamin nafsi kadim eh, da kalamun nafsi magana wanda yake na cikin ciki Tuntunin magana na nan bi gairi harfin wala sau kun ji babu harfa babu sauti wala taqdim wala ta'khir babu ainihin takadimi babu ta'asiri wala arabiya wala ajamiya babu larabci babu ajamanci minhu indana yasma'u alquran fil mus'haf a lokacin da annabi Musa ya ji maganar Allah ta yaya ya ji maganar Allah eh annabi Musa ya ji maganar Allah ya ji dadin maganar har ma ya nemi cewa Allah ya bari ya ganshi walamma ja'a Musa libiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk lokacin da Musa ya zo miƙatin wajen tattaunawa wa kallamahu rabbu wani ne rabbu kuma wala ma ja Musa da miƙatina da Musa ya zo wajen ganawar mu mu waye mu wa kallamahu rabbu sai ubangiji shi ya mishi magana maimakon a ce walan ma ja a musa na wakan lamna hu haka ya kamata tsarin ya kasance walan ma ja a musa na wakan lamna hu a lokacin da musa ya zo miƙatinmu sai muka yi magana da shi ko ala rabbi arini anzur ilai ce ya ubangiji ka nuna mun ganka ya ka ce wai walan ma ra'a ne ne walan ma ja a musa limin wakan wa hu rabbuhu ana kiran wannan a wajen malaman balaga al-iltifat al-iltifat min at-takallum ila al-ghaiba an gane wannan ko ta'ziman li sha'ani yawa iltifat daga mutakallim zuwa ghaiba ana yin haka ne ta'ziman li sha'ani saboda mutuntawa ga sha'anin maganar Allah din an gane wannan ko to annabi Musa da ya ji dadin maganar Allah sai ce ya Allah ka bari in ganka wani irin magana ne Allah ya yi wa Musa har Musa ya ji maganan har Musa ya sha'awa ya ji to kun gani su a wajen asha'ira maganar Allah ba harufa a ciki ba sauki ba takadimi ba ta asiri ba larabci ba ajamanci haka nan dai to waye gaya musu haka a ina suka samu eh? kaga wannan magana sun gina shi ne akan shaci faɗi in yattabi'una illa zuwan wa inhum illa yakhrusun ha na'am indama yasma'u alquran fil mushaf wai a lokacin da mutum yake jin ƙur'ani a cikin musafi a cikin qur'ani fa hadha almasmu' aw almaktub makhluq wai wannan abin da ake jin nan ko abin da aka rubuta halitta ne shi li'annahu lam yakun samma domin babu shi a lokacin kaburat kalimatan takhruju min afwajihim wato kalman da ke fitowa daga bakin yan asha'ira ta yi muni in yaquluna illa kadhiba ba komai suke faɗa ba ce ƙarya wannan aqida ta su aqida ce ta ƙarya قال المحدث الألباني رحمه الله المحدث ناصر الدين الألباني ناصر السنة الله يمسر هما ينا تشوى يرد على هذه المقالة الشنيعة ينا رد بوانا ممونا مغانا ميكي تشوى inna akbari akbaril fitan allati asabat ba'd al-firq islamiyya Lallai daga cikin mafi girman fitinu wanda ya samu wasu sashen kungiyoyin musulunci an samu fitintunu manya-manya da suka samu wasu sashen kungiyoyin musulunci bi sababi ilmin kalam da sababin ilimin kalam ilimin falsafa annahu in harafa bihim anil iman Lallai ya karkatar da su daga imani an al-iman bi anna al-qur'an al-karim huwa kalam rabbil alamin wannan ilmin kalam din ya karkatar da su daga imani cewa qur'ani mai girma shine maganar Allah maganar Allah ubangijin talikai haqiqatan la majaza haqiqa ba majaz ba mu a wajen mu ɗan salafiya ahli sunna wal jama'a aqidan sahabbai aqidan tabi'ai aqidan tabi'i tabi'in qur'ani maganar Allah ne hakikatan ba majaz ba wannan qur'anin da muke karantawa haka Allah ya faɗe shi an gane wannan ko ba wai kalamun nafsi ba na'am amma al-mu'tazilatu alladhina yaquluna bi annahu makhluq amma ai mu'tazilawa wa inda suke cewa al-qur'ani halitta ne Ba amruhum za zalika wadihun mafdu' al-amrun su game da haka a bayyane ki a fili su mu ta ba sa munafinci asha'ira su ne munafukai shi yasa ibnu qayyim yake cewa mu'tazila yan jahamiya ne zukur su yan jahamiya ne a maza yan asha'ira kuma jahamiya inas su mata ne su ba sa iya fitowa ɓaro baro su bayyana da su an gani ta sa akwai mutumin da ba ya iya fitowa ɓaro baro ya yi magana ya yi kwana nan ya yi kwana can ya yi kwana can an fahimci wannan wani ko mutum yana fito da ra'ayin shi ne a fili ba munafinci eh to su mutazila da kawari ba munafinci in suka faɗi magana haka abin yake sai dai kuma ka yan bidi'a ne eh lakin hunaka ba'ifatan tantami ila sunna sai dai hunaka da'ifatun sai dai akwai wasu kungiya akwai wasu bangare suna danganta kansu zuwa ga sunna Wata وترد عن المعتزلة هذا القول kuma suna رجي ga mu'tazila wannan magana a fahimci wannan magana da kyau Tun mutum da ba ba salafi ba ba suna ba ne shi mutum yana zama ahlus suna ne in ya zama salafi idan mutum ba ash'ari ne ko ba koma a ma'aturidiyya ko mu'tazila ko khawarij wannan ba a kira shi ahlus suna. amma ba a cikin istilahin shi'a na iran malaman shi'a na duniya sun kasa addinai kala biyu ne kawai in ma ka zama shi'a ko ka zama sunni duk wanda ba ɗan shi'a ba sunni ne yan alaƙatu sunni ne a wajen shi'a yan mutazila sunni ne eh? a wajen shi'a yan hawari sunni ne yan asha'ira sunni ne yan ikwanul musulmin sunni ne eh yawa kawai in ma ka zama dan shi'a ko ka zama mai sunni wannan shi ne fahimtar dan shi'a an gane wannan ku kuma duk mutumin da bai san darajar sahaba annabi ba dan shi'a ne shi mu a wajen ahlus suna duk wanda bai san darajar sahaba annabi ba dan shi'a ne shi ku bai zo nan ko yau kana ganin mutum na zagin bai ko yana fadin mangalu kawai dan shi'a ne duk wani bayanin da za a ma saka saurari kowa wa alaikum salam ko sahabi ɗaya ke zagi ai zagin sahabi ɗaya aka ga mutum na zagin sahabi ɗaya sauran ma za su fito a ah, yanzu yan shi'an najeriya sun fara da zagin waye da zagin yazidu nan suka labe kaga yazidu ba sahabi bane Allah ya tsire wa yazidu daga baya suka ga an yi shiru sai su koma muawiya yanzu ɗan shi'a su zazzaki ba sa shakkan su tsire wa muawiya to amma inda suke dan shakka sai dai su dan sakaya abubakar da umar sai dai su ce wai wasu ga an ce wai wane abokin annabi ne shi ya cancanta ya mulki A zalibi zai yi mulki to haka za ga yana fitowa ya zagi aisha da ainihin kinaya ya dan sakaya ya zagi abubakar ya zagi umar haka nan da sauransu an gane wannan ku su ma yan shi'a a wajen aƙidan su kan kalamullah su mutazila ne su yan shi'a suna da aƙidan mutazila a wajen aƙida na alƙur'ani maganan allah ne ko ba maganan allah ne sannan dangane da ana ganin Allah gobe kiyama ko ba a ganin Allah gobe kiyama su ma zila ne an fahimta ku to wannan ne. lakin hunaka ba'ifatun tantami ila sunna sai dai akwai wasu bangare suna danganta kansu zuwa ga sunna wa taruddu ala al zila hadha al-qawl wa ghayra suna rabbi ga zila wannan magana da waninta su din suna rabbi ga zila. idan mutazila suka ce qur'ani halitta ne sai su yi musu raddi amma su ma aqidar su ne sai ka rasa me yasa su yi raddi kamar suna cewa ƴan mutazilawa ku ringa yin munafinci ne kan ku fito fili haka mu ban fito fili ba mu ma mun ce qur'ani ba halitta ne. amma muna maganar qur'anin da ke tare da Allah ne ba wannan qur'anin da ake karantawa ne. an gane ko yawwa fa innahum fil haqiqati muwafiquna lil mu'tazilati fi qawlihim bi khalqi al-qur'an lalle su ga haqiqa sun yi muwafaqa sun goyi bayan mu'tazila a wajen ra'ayin su cewa qur'ani halitta ne su zuwa a sha'ira wa annahu laysa kuma cewa shi ba maganan ubangijin halitta ne, ba maganan ubangijin talikai bane su da su da yan ashayira da mutazila ra'ayin su daya a nan wajen illa annahum la yafrahuna lidhalik sai dai su ba sa fitowa baro baro game da haka suna danyi suna saka yawa suna danyi suna saka yawa wa yatafattaruna wara'a tafsirihim lil kalam al ilahi eh. kaga hon kawon su ɗan shi'a in a garin su ne inda yake kusan kowa ɗan shi'a ne suna fitowa su yi jarunta su faɗi abin da suke so amma za su yi karatu wanda kowa zai saurara a nan ne za a yi tafiya an gani kamar yanzu dan shi'a in zai yi karatu a gidan rediyo na najeriya ba zai fito a mutum ba kuna jin lokacin da hamza lawal yake karatu a gidan rediyo har gama karatun saboda kokarin nuku-nuku ba ma a gane mai yake cewa nuku-nukun ya yi yawa an gani ƙoƙarin ɓoyewa. sai zama to ya gama karatun shi an gane ku amma sakon bai isa ba amma an suka je garin da mutanen su ne suna fitowa in kana so ka san suwaye yan shi'a ka nemi odiyansu an gane ko wanda suka yi a iran ko wanda suka yi a iraki yanzu kwanan nan wani odiyo da aka yi na wani dan shi'a shi cewa ya yi ainihin mutanen iraki yan shi'an iraki da yan shi'an iran sun fi sahabban annabi amfani yake sahabban annabi akwai yaƙoƙi wanda sun gudu sun boye amma mutanen iran sun ba ayatullahi komeni goyon baya har ya kafa daula to ba sa jin dauri za su fito a mutum su yi magana an gani amma in suna cikin gari wanda akwai ahalus sunna kuma ana a take ɗinsu da yawa sai su yi amfani da ka'idar taqiyya ce wai ana cewa muna zagin sahabbai ai annabi ya ce ma kaka zagi ko musulmi ne ma musulmi ko zinari musulmi to ya za a ce mu kama zagin sahabbai ba mu da aikin yi sai zagin sahabbai a rasa wanda za a mu sai mu to wani wawa ne sai ce ta kunci ga shi nan dai yan shiyan sun faɗa da kansu sun ce ba su zagin sahabbai kuna nan kuna musu sharri <laughs> ويتسترون وراء تفسيرهم للكلام الإلهي suna koyewa karkashin tafsirinsu ga maganan Allah bi annahu kalamun nafsi qadim cewa maganan Allah kalamun nafsi ne qadim magana ne na cikin rai kuma da dadde shi ne maganan Allah da tuntuni غير مسموع من أحد من الملائكة والمرسلين مغانا الله با أبنشي بني daga ɗaya daga cikin mala'iku da manzani. babu wani mala'ika da ya ji magana Allah yadda yake haka nan manzanni in Allah na so ya isar da sako yana fassara shi ne wa annahu sai dai mu rike fassara, amma ba za mu ji hakikalin magana Allah ba in ji su wa annahu ta'ala la yatakallamu idza sha cewa shi Allah ta'ala baya magana in ya so wa annahu mutakallimun منذ azal kuma Allah mai magana ne tun fil azal tun fil azal Allah yana magana wa qad ra'aytu yana magana Allah baya magana in yaso wannan gidan ahlus sunna ne Allah ya takallamu idza sha'a wa mata sha'a wa kaifa sha'a idza sha'a wa mata sha'a wa kaifa sha'a Allah yana magana in yaso kuma duk sanda yaso yayi magana kuma akan yanayin yanda yaso in ya so yayi da larabci zai yi in ya so yayi da ajamanci zai yi in ya so yayi da haruffa zai yi ina ba san gane wannan وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحثا هاما في إبطال تفسيرهم هذا حقيقة ناغني شيخ الإسلام ابن تيمية wani bincike muhimmi ba haman wani bincike muhimmi wajen bata fasarar su wannan wajen bata fasarar asha'ira da suke cewa kalamun nasi fa qala ba'da an asbata qidam kalam sai ya faɗa bayan ya tabbatar da cewa maganar Allah kadim ne shi tuntuni maganar Allah yana nan ba halitta bane shi kan ce kadim ana nufin ba halitta bane العقيدة الطهاوية شرح وتعليق للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني مدوبة لكتاب العقيدة الطهاوية شرح وتعليق ناين العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني هنغالي ما مدى ما مدى ما مدى صحة القول بأن عقيدة القول بخلق القرآن من اليهود menene ingancin magana menene hakikanin ma menene ingancin magana bi anna aqidatul qawl bi khalqil qur'an min al yahud cewa aqidar cewa qur'ani halitta ne asalin aqidan ya fito ne daga yahudawa thumma tuqilat ila al muslimin musulman tukila sannan sai aka ciranto shi zuwa ga musulmi aqidan ya samu asali ne daga yahudawa kamar yadda aqidan shi'a daga ina ka samu shi daga yahud sannan daga baya suka shigo musulunci domin a fasa kowa ya rasa suka cakuɗa musulunci da miyagun al'adunsu ina ba san gane wannan to saboda haka haƙiƙanin cewa ƙur'ani halitta ne wannan aƙida ne na Yahudu. sannan daga baya aka shigar da shi cikin musulmi an gane wannan ku na'am aka bi khalqi alquran aqidatun akhadhatha alyahud ضد alislam aqidan cewa qur'ani halitta ne aqida ce wanda yahudawa suka ciranto ta kishiyar musulunci sun yi haka dan su kishiye musulunci ne basuha bainal muslimin sun yada ta tsakanin musulmi linnaili minhu wa min ahli domin cin mutuncin musulmi da mutanen musulunci sun yi haka don cin mutuncin musulmi kun san shi bid'a in aka shiga da shi cikin al'umma yana rage karfin musulunci ne duk karfin musulunci aka shigar da bid'a to karfin yana raguwa amma musulunci an karantar da shi tsantsayen da yake to za ga musulunci da karfin shi shi yasa kaga malaman suna ba sa wasa da bid'a da zarar an bar bid'a ya shiga cikin addini to addinin nan zai lalace kamar a ce ruwan kwata ya shiga cikin ruwa mai tsarki kuma a ce a sha kaga zai kawo mai kullewan ciki zai kawo ciwon zai kawo ciwon typhoid da miyagun ciwuka da ciwon kwalara ko zai kawo typhoid da mai kwalara ruwa ne mai kyau sai aka zuba ruwan kwata a ciki ko ruwa ne mai kyau sai aka dan zuba fiya-fiya a ciki da maganin kwari yaya in za a sha wannan ruwan yaya to wannan shine misalin a shigar da bid'a a cikin addini idan makiya suka rasa yadda za su yi da musulmi sai su shigo cikin musulunci su kirkiro wasu su dinga kirkire-kirkire daga wannan wasu sai su raba kanmu daga raba kanmu sai karfi sai rauni ya faru wala za'u ka tafshalu fa tazhaba rihukum kada ku yi jayayya sai ku yi rauni sai karfin ku ya tafi da zarar ku fara jayayya shi nan al'amari ya lalace ahalu suna yana ma dan shi'a raddi dan shi'a yana ma sufi raddi shi nan adawa da gaba zai faru ko adawa mai tsanani yanzu ka duba ƙasashen turai sun kawo tsari na demokarasi a cikin tsarinsu na demokrasi, sun ce kowa yana da freedom of religion kowa yana da yanci da zai yi addini in ma za ka bauta ma wuta ne in ma za ka bauta ma shaidan ne in za ka bauta ma Allah ne an baka dama kada wani ya takura ma in za ka yi addini ina fata lura to wannan magana nasu sun gina shi akan tsari na demokrasi to kuma tsarin yana so ya ci su wannan tsari yana so ya ci su yanzu sun fara damuwa gwarai da gaske musulmi suna ta hijira suna komawa kasashen turai ƙasan amerika musulmi suna komawa kuma suna da'awa suna ta musuluntar da mutane to za ka ga a amerika yanzu akwai garin da musulmi ke da yawa in za ka je kamfen a garin za ka je kamfen ne garin fa da musulmi ke da yawa za ga masallatai ga makarantun islamiyya ga malamai kuma wai amerika ne na basan gane wannan kuma an taba musulunci za su fito ce ba su yadda ba kuma za a duba a ce to tsarin demokuraɗiyya ya ba su yancin addini in sun kai kotu su yi winning case na fata lura to yanzu ana ta musulunta sai ka ga coci ne da sai cocin nan a daina ma bauta a cikinsa sai su siya sai su mai da shi masallaci to ana ta siyan coci ana ta mai da su masallaci ana ta siyan coci to yanzu akwai mutanen amerika da suka ce gaskiya ya kamata a ɗauki mataki in ba haka ba ba duka ba zaki musulmi za su mamaye amerika in suka mamaye amerika nan gaba ba zai yiwu a yaƙi musulmi ba in za a yaƙi ƙasashen musulmi musulmin da suke amerika za su ba su yarda ba kuma dole a saurare su the freedom of religion an gano wannan ko to yanzu wannan abun yana damun turawa kasan faransa za ka ga mata masu hijabi kai ka ce kasashen larabawa ne ka ga mata sun sa hijabi har da niƙabi an gane idan suka ce ba su yadda a sa hijabi ba sai musulmi su kai kotu sai kuma kawai nan ƙarƙashin wannan hurriya na addini sai ga musulmi sun cike sace to babu wani babu wani tsarin mulki da ya hana musulmi sa da kabi dole a kare su ina fasan gani to yanzu wannan shine abin da yake faruwa kasashen turai to wannan ya sanya turawa sun fara tunanin yaya za a yi a hana musulunci shigowa kasashen turai yaya za a yi wato a hana da a wani musulunci to daga cikin masu wannan ra'ayi a wannan zamani akwai trump shugaban amerika na yanzu da masu goyon bayansa shi ya ce a daina yadda baki suna shigowa amerika za su canza addini da al'adar amerika kuma daga gaske ne yanzu a hankali nan da shekara talatin sai an kasa gane amerika za a iya samun musulmi sun zama gwamnoni musulmi sun zama to manya-manyan mukami za ga musulmi a cikin majalisa tunda yanzu ga musulmi a cikin sojoji ga musulmi har gwamna ma suna yi kaga ashe an fara nisa to yanzu wannan kila kila kila ta a sake duba wannan tsari na yancin addini a mashi iyaka a ce yancin addini da ake nufi addinin kirista ake nufi saboda addinin musulunci yana da wani irin in dai za a bashi yayi bayani dole a fahimce shi ballantana kuma addinin da yake shiga america yanzu addini ne tace mai kyau kuma an same shi ne saboda alaƙan saudiya da america kaga irin aikin da gwamnatin saudiya ke yi wajen alaƙa da america to ya sanya musulunci tsantsa yana ta shigowa ƙasashen turai to in an ci gaba da wannan alaƙa din ba a toshe alaƙa ba nan gaba ba zai yi ka taɓa musulunci za ka bature ne zai mara ci ina ba gano wannan to yanzu ƙila za su nemi wata hanya za su yi ƙarƙashin ƙasa su ta kawo shubaha domin su hana mutane fahimtar musulunci mai kyau tun da dai yanzu riga sun kawo su da kansu suka ce a ba kowa dama ya addini to wannan tsari na demokradiyya wannan gunki, don gunki ne an gane gunki ne wanda aka tsara shi cewa kowa bai addini shi kuma Allah ya ce wa mai ji gairar islami dinan falai yi kubala minu shi tsarin demokradiyya duk addinai ɗaya ne ba addinin da ya fi wani shi kuma Allah cewa ya afa naja alin musulmi na kalmujirmi malakum kaifa tahkumun zai yi mu sanya musulmai kamar kafirai me ya same ku ya kuke hukunci ne da wani irin kwakwalwa kuke aiki saudiya ba a yarda da coci amma kuma amerika akwai coci amerika akwai kai masallatai da yawa babu wasu masu da'awa kristoci a saudiya amma amerika akwai to yanzu a cikin alaƙa tsakanin saudiya da amerika suwa yi suka more saudiya suka more duk da cewa amerika suna ɗan samun kuɗi wajen saudiya saudiya kuma tana ƙaruwa da wasu abubuwa na makamai sannan tana yin da'awa na musulunci tana yin da'awa ta musulunta da amerikawa Kuma yanzu wannan aiki saboda haka wato asalin aƙidan cewa qur'ani halitta ne daga yahudawa ne an gane daga baya ya ne ya shigo cikin musulunci eh wa ish'alil fitnati wal fawqati bainal muslimin da kuma hura fitina da hura fitina da kuma rabuwa tsakanin musulmi an gane da zaran bid'a ya shigo bid'a yana kawo fitina yana kawo rabuwa tsakanin musulmi وأول من أُرِفَتْ عنه هذه المقالة الجعد بن درهم فرقون وانا أكثر وانا مغانا غريشي شيني الجعد بن درهم شي جعد بن درهم شيني فرقون وانا يفتو دا وانا مغانا شوى قرآني هالتاني وذلك في الشام في أوائل الدولة الأموية وانا أكثر في أواخر الدولة الأموية أكثر شام أكثر شام دولة بنو أمية أكثر شام أكثر شام دولة بنو أمية fi zamanin hisham bin abdul malik a zamanin hisham bin abdul malik aka samu wannan wa akhadha anhu wa da'a ilayha al-ja'd ibn safwan jaham ibn safwan wato jaham ibn safwan ya karbi wannan aqida daga gare shi daga wa ja'd daga ja'd bin dirham kuma yayi kira zuwa gare ta ya karbi wannan aqida gare shi kuma yayi kira zuwa gare ta وذلك أنه لما أظهر مقالته بخلق القرآن wannan lokacin da ya bayyana da maganar shi cewa ƙur'ani halitta ne lokacin da ya fito fili yana yana karantar da wannan aqida cikin musulmi cewa ƙur'ani halitta ne wa arada banu banu umayyah alqabd alayhi sai banu umayya suka yi nufin su damke shi dan su banu umayya kusan su kuskuren su wajen wajen wajen mulki ne amma ba su da kuskure galiban kan aqida su lokacin da suka yi mulki aqidan su rauni su a zamanin an kama ainihin zintikai da yawa kuma an kashe an gane wannan ku to saboda ka suma da wannan bawan Allah Jahan bin Safwan lokacin da ya fara yada wannan mummunan akida sai Banu Umayya sai suka so su kama shi an gane suka yi nufin su kama shi su hukunta shi fa haraba ila al-kufa to amma inda bukaradiya ne ba yana da yanci ya addinin shi kaga musulunci daban demokrasi ne daban kada wani ya ce akwai demokradiyya al-islamiyya akwai rubuce-rubuce da yanke kuwa da musulmi cewa akwai demokradiyya al-islamiyya demokradiyya asalin wanda ya kawo ta kafiri ne ba zai yi kuma abin da kafiri ya kawo ya zan musulunci ba an gani demokradiyya tana na kan asalinta ba ta da alaka da addini kawai turawa sun ba mana ne suka sa muna bin shi a kan dole ba wai don musulmi ya yarda cewa demokaradiyya yana da kyau ne. an gane wannan ko fa haraban kufa to da ya ga ana so a kama shi sai ya gudu zuwa kufa falagiyar al-jam ibn safwan sai ya gamu da jihar birnin safuwan kenan ja'adu birnin dirham aka zuwa kama ana zuwa kama ja'adu birnin dirham shi ne ya kudu zuwa kufa a nan sai ya gamu da wa jihar birnin safuwa sai ya gamu da makala wata bannaha sai ja'am birnin safuwa sai ya karbi wannan akida a wajen ja'adu birnin dirham kuma ya gina ta a cikin zuciyarsa وقيل إن الجعد أخذ ذلك من من أخذ ذلك من أبان ابن سمعون أنت كيف هكا بني أنت جعد بن درهم أخذ ذلك من أبان ابن سمعان ما وانا أبنى ما أخذ ذلك من أخذ ذلك لا لا لا وقيل إن الجعد أخذ ذلك من أبان بن سمعون أنت للي جعد بن درهم ya karbi wannan aqida daga wa daga Abban bin Safun wa akhadha abanu an Talut ibn A'sam al-Yahudi shi kuma Abban ya karbe ta daga Talut bin A'sam al-Yahudi Talut bin A'sam al-Yahudi anan ya karba kaga shi tushen ta menene yahudanci ne allazi sahira an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan bawon Allah Talut bin A'sam al-Yahudi Shi ne wanda ya ma sihiri an gani ya ma annabi mai sihiri an yi ma sihiri dama dama zai yi ai ma annabi sihiri annabin da Allah ya aiko bayan Allah ya ce wallahu ya muka minan nan zai yi Allah zai tsare ka daga mutane kaga wanda ya nuna ba zai yi ai ma annabi sihiri ba wani ma daga cikin malamai akalani ya ce wai duk wanda ya ce amma annabi sihiri ya kafirta domin ya jingina ma annabi na ƙasu an gani to kamar mutum ya ce ne duk wanda ya ce an jima annabi ciwo a yakin uhudu ya kafirta saboda Allah ya ce wallahu ya zubuka minan nan duk wanda ya ce annabi ya je da awa ɗa'ifa an jife shi an ji mai ciwo jini na ta zuba a jikinsa ya yi rida saboda Allah ya ce wallahu ya zubuka minan nan ai idan har zai yiwu manzan Allah ya je a ji mai ciwo to ashe Allah bai tsare shi ba kenan ko sihiri ne dama Allah ya ce ya tsare shi kawai a nan wajen eh a cikin ayan dama Allah ya ce kawai na tsare annabi daga sihiri amma kuma za a iya ji mai ciwo za a iya zagin shi in an zage shi har ya cutu Allah ya tsare shi kenan sai mangara tunda har za a iya zagin annabi ya cutu Uh, har ma Allah ya ce ma annabi wala ta tahzan alaihim wala taku fi daykin mimma yamkurun inna Allah ma allazina taqaw kaza fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti iznada wa huwa mabzum fasbir wa ma sabruka illa billah an gani to ana taba annabi ku sai ki ba shi hakuri saboda yana mai yana tutuwa su a suke cutar da shi mutane wallahu ya su muka minan nasu kenan abinci ko fasaran shi inda kana nufin Allah ya tsare annabi daga mutane nan ba za a zarge shi ba za a cutar da shi ba sai kenan ko Allah ya tsare annabi daga mutane ba za a ji mai ciwo ba ba za a sare shi takobi ya shiga ba in an sa ya shiga yaya an tsare shi daga mutane Allah ya tsara annabi daga mutane ba za su ba za su yi sihiri ba to wanne ne ko waye faɗa haka mu koma mu duba littattafan tafsiri wani malamin tafsiri daga cikin malaman tafsiri na salaf da wanda suka biyo bayan salaf da suke kan aqidar salaf da suke da wannan fasara abinda malaman tafsiri suka faɗa gaba daya Allah zai tsare ka daga mutane ta su kashe ka wallahu ya su muka minan nas an ya qatuluka har manzo Allah ya gama da'awa ba a kashe shi ba amma an ji mai ciwo an zage shi duk cutarwa ne sannan an mai sihiri an gani malaman sunna kakaf babu wani malamin sunna da ya taba inkari ya ce amma annabi sihiri babu shi sai dai malami na wannan zamanin wanda cikin kuskure ya ɗauko a gidan zira amma asali in ya ɗauko daga littattafan ahalus sunna to babu yadda za yi inkarin sihiri saboda hadisin sihiri hadisi ne wanda ya inganta a cikin bukari a cikin musulun da sauran littattafai na sunan tunda sun zo da isnadi ingantacce ba wanda ya sai karyata su babu wani dalili na karyata su ina ba san gane wannan ai suna wani sun ce kaza kaza wallahu ya tuka lina na zaki kuma me za ku ce kan ayan nan da Allah yake cewa walau kuntu a'lamul ghaiba lastakfartu min alkhair wa ma masani su da na kasance na san gaibi da na yawaita alkhairi ba zan yadda wani mummunan abin shafe ni ba ke na tun da ban san gaibi ba mummunan abu na shafana ko bai shafana daga cikin mummunan abu sihiri kyakkyawan abu ne jin ciwo kyakkyawan abu ne zagi ba to da annabi ya san gaibi duk ba zai yadda wayannan abubuwa same shi ba walau kun saba wannan aya sai ka haɗa shi da wallahu ya ka minan nas hmm? walau kuntu a alamun gaiba lastakfartu min alkhair wa ma masani su to kila wani ya ce ma ai malam wani babban malamin sunna ne ya faɗa sai ka ce mu ahli sunna duk darajar malami ba shi da isma a wajenmu zai iya dacewa zai iya kuskure babu wani malami da muka rike shi so hana ganin laifi in ya faɗi magana muna da ma'auni na gane maganar shi ko ya yi daidai ko ya yi kuskure in maganar ya saba ma ƙur'ani ya saba ma hadisi ingantacce ko ya saba ma maganganu na salaf an gama to wannan akida na cewa inkarin an yi wa annabi sihiri In kare shi sai cikin karantarwar sunna gaba daya aqida ce ta mu'tazila to za a iya samun malamin sunna ya dauko aqidar mu'tazila kwarai da gaske wani malamin zai fada cikin aqidar mu'tazila bai ba sani ba wani malamin zai dauko aqidar khawarij bai sani ba haka duk iliminsa zai iya samun zaniya duk mutumin da ya ce ma an yi ma annabi sihiri kowaye ya samu zaniya idan babban malamin sunna ne shi sai mu ce ya samu mai zalla idan ko asalin shi dama dan bid'a ne dama munharif ne ya samu inhirafi shi malamin sunna ana mishi uzuri a ce mai ya samu zalla ya dan zami amma yana nan a cikin manhaji na sunna babu wanda zai fitar da shi daga sunna amma ba ma tare da malam a nan wajen an gane in ko dama asalin shi malamin bid'a ne ba shi kenan dama zane ne takar da mai shi kenan dama ku fahimci wannan ko na kada wani ya rubuta ka to ai malam wani ma ai babban malamin suna ne ya faɗa ya faɗa to amma a ina ya samu ya faɗa aqida ta saba mu sunna dama mu mun ce babu wani mutumin da yake da isma sai manzanni ina fatan gane wannan wannan karatu yana da matsar muhimmanci yana da tsada ba a samun shi a ko'ina sai wajen malami falasi an gane in dai ka kai karatu a wajen malami salafi zai wayar da kai ya zama to ba ka bin wani mutum a matsayin shine allanka ko annabinka kana bin shi ne a matsayin ya tsaya kan gaskiya allazina sami al-qawla fa yastabi'una ahsana lazina, hada hadahumullah wa ulaika hum ulul albab wa inda suke sauraron magana sai su bi abin da ya fi kyau ba masu sauraron magana su bi ra'ayin shekuwa ne ko imam wane ko waliyu wane ba Ya yastabi'una al-qawla fa yastabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab an gani to shine wa kana zindiqa kuma shi wannan bawon Allah wato a'a dalud bin a'sam al-yahudi wanda yayi annabi sihiri dama ya kasance zindigi ne shi wa anna talut akhadha hadhihi al-maqala al-ladid ibn al-a'sam shi kuma talut ya karɓi wannan magana daga labidu bin al'asam allazi kana yaqulu bi khalqi at-taura wanda shi kuma labidu bin al'asam al-yahudi shi yana da aqidar cewa a taura halitta ne tunda a taura halitta ne dole ce qur'ani ma halitta ne sai na ce as-sahihu inda al-ulama'i أن أن الذي سهر النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن العاصم wato magana ingantacce wajen malamai lalle wanda ya yi annabi sihiri ne labidu bin al wale wa laysa Wale wa laysa ba shi ne talun ba kama jaa fi sahih al-bukhari kamar yadda ya zo cikin sahih al-bukhari kun gani ko babban daga babban hujja da zaka ce annabi ba za a iya mai sihiri ne. qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ni mutum ne misalin ku wajen halitta in an ce mutum misalin ku yana cin abinci yana yin aure yana amsa kira na ɗabi'a yana gajiya yana jin ciwo ana yi mishi sihiri wannan kalma inna ma ana da musulukun an gama ni mutum ne misalin ku wajen halitta amma ba a wajen daraja ba a wajen daraja na yi kuntin gare ku saboda yi wa ilayya amma da ɗan adam yake yi na yi ɗan adam na aure ni ma ina yi ɗan adam na cin abinci ni ma ina yi ɗan adam na amsa kiran ɗabi'a ni ma ina yi dan adam na kasuwanci mali hazar rasul ya akulu da'am wa yamshi fil aswaq Allah ya ce wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna da'am wa yamshuna fil aswaq innama ana basharun mithlukum ni mutum ne misalin wajen halitta ba ko wajen daraja ba dan yanzu dan dan mutum ya ce shi mutum ne misalin ka shi kenan darajar ku daya yanzu a masallacin nan kowa mutum ne misali misalin juna shi ke na duka mu daraja mu daya a najeriya duk mu mutane ne misalin juna yanzu da kai da tulumbu da ɗaya kuke eh? kaga tulumbu shi ne shugaban kasa haka ne kaga shi ne mai daraja na ɗaya a najeriya gaba ɗaya mutum ne shi amma ya fi yan najeriya duk daraja A kan tulubu ana iya kashe mutanen kaduna gaba ɗaya yin da shugaban ƙasa kaga to to kaga a nan ba ana magana duniya ke ina kuma ga manzanni duk wanda ya ce shi da annabi su ɗaya kafiri ne shi ce da ni da annabi darajar mu ɗaya to wannan mutumin kana neman cikakken kafiri ka neme shi hmm. an gane wannan ko to wannan shi ne an ce lokaci ya yi ba alaikum assalam Thank you. na'am wato a demokradiyya an ce kowa ya ajiye shi banda musulmi ne zaka ta ga eh, su ba sai shari'a musulunci haka ne gaskiya yan demokuraɗiyya ba su yadda a shari'a musulunci ba haka ce magana da suka faɗa cewa an ba kowa dama ya addini wato akwai ba wai duka ba ba su yadda a yi musulunci duka ba sun yadda a yi wani musulunci ne sashi kamar yadda trump ya faɗa kwanan nan dole ne a tilasta wa musulmi su daina aiki da shari'a cewa idan an zagi manzan allah kowa ya zagi annabi kada a kashe shi yanzu wa yana so a samun 'yan najeriya akan haka a cire wannan doka in wani to ai bai sani ba ai wannan doka yana cikin qur'ani da hadisi ne kai ya za a cire shi idan trump ya ce a cire sai mu ce sai ka ce mu cire a cikin alqur'ani zai ciru ai ba wai abu ne wanda aka rubuta shi irin democracy ba democracy mutane ne suke zauna su rubuta shi kuma wannan doka daga Allah yake an dan gane yayi eh ga wata tambaya to ina jin akan a hmm. haka eh shi wannan shugabanni wanda suka yi juyin mulki ka gani to shine karkashin hadisin nan isma huwa bi wa in ta'ammara alaikum abdul habashi karkashin nan malamai sun yi bayani ku ji ku yi biyayya ko da bawa mutumin habasha wato ya hau shugabanci a kanku a ka'ida ba zai taba yiwa balarabe yana cikin hayyacin shi ya yadda bawa mutumin habasha ya masa mulki ba idan kaga bawa mutumin habasha ya yi mulki to ya karba da karfi ne to anan da aka gina hukuncin idan mutum ya zo ga wanda ya hau kan mulki ga wanda ya ci zaɓe sai wani ya amfani da ƙarfin makami sai kifar da wanda ya ci zaɓe sai ya hau da ya hau kuma 'yan sanda da sojoji da custom da immigration da civil defense da sauransu suka bara mishi baya an gane ya zama suna tare da shi a nan wajen haramun ne a ce za a zo a mai juyin mulki domin an ce za a yi zai zama to ana ta yaki akan yaki kenan za a zo a ce za a yake shi in an yi sa'a an kibar da shi wasu ma suna jira su ma sai zo su ce su sai a mai da garin musulmi ya zama to gulbin jini a ta yaki to in wannan mutumin ya hau kan mulki ya zama to musulmi ne shi ko da mai sako ne in bai kafirta kufurin bawa to anan za mu yi hakuri da shi malamai na sunna su ci gaba da mai nasiha irin nasihan da ya dace da sunna ba hawa kan mun bari a yi zage-zage a yi tsine-tsine ba ina fatan gane wannan don wasu doka wannan shine nasiha wanda zai ce malaman saudiya ba sa gaya wa gwamnati gaskiya sun doka irin haukan da ake a najeriya shine nasiha irin haukan da malamai su a kan mumbari a yi zage-zage a faɗi abin da aka gada ma da shugaba ba shi bane nasiha gwamnatin saudiya kaga yanzu shekarun ta ɗari biyu da wani abu ko tana nan daram me ya rayar da ita malaman da suka fahimci yadda ake nasiha a mahanga na musulunci su ne suka tsaya da ba za ka ba da cikin kasar saudiya ta zama to rugurugu a ta yaƙi ana zubar da jini in ka ji mutum yana cewa a saudiya ana kama malaman sunna ƙarya yake yi duk wanda ya ce ma gwamnatin saudiya tana azalima ce tana kama malamai to bai san abin da yake ba tana kama yan hayaniya tana kama yan hauragiya ita hukumar saudiya ba ta kama malaman salafiya tana kama yan ikwazin musulmi tana kama yan sururiya tana kama yan bidi'a wanda suke kokarin yi mata tawaye amma malaman salafiya wanda suke bin ka'idan da manzan Allah ya shimfiɗa ba mu taɓa jin an kama bin ba Usaimin Fauzan kaza wani ba mu taɓa jin an kama su in kuma ka ce ana kawo malaman sunna gaya mana zuwa yi malaman sunna sai dai malaman da suke da fahimta irin naka wanda ka ɗauka sunna ne kai a wajenka an gani to yadda ka faɗa in dai mutum ya yi juyin mulki kuma ya zama to ya yi ƙarfi an ce za a taɓa shi ma za a koma sosai ba a san ƙarshen abin da zai faru ba a yi haƙuri Thank you. Eh, da ya juyi mulki sai yana ganin akwai wasu mutane wanda su ne ɓata gari in ana so ƙasar ta gyaru sai an yanka su gaba ɗaya a tunanin shi to sai ya zo ya kamo su gaba ɗaya kira taro suka zo gaba ɗaya sa aka yayyanka su aka kashe su kuma ya zama to tsakanin shi da Allah ya yi ne don gyara ba wai akwai wani kiyayya tsakanin shi da su bane ya duba ne iya dubawa in dai wayannan mutane suna rayu da wuya a samu ci gaba wannan bai yi laifi ba inda ya zama to bayan ya yi jin mulki sai ga akwai wasu mutane wanda sun daɗe suna cutar da ƙasar duk wani abu da za a yi na ci gaba ke kawo ci baya a gare shi a ce to ƙasar da ƙasa mai dukiya tana da dukiya iya dukiya amma an kan samu wutar lantarki shin baka gana akwai matsala an daɗe duk ƙasashe ƙanana suna da wutar lantarki kashi sai zama to ƙasa ga sanar tana da wani dukiyar take da shi amma ta kan samu wutar lantarki duk shugaban da yake zai zai kawo wuta zai alƙawari in ma ne in na hau ne wata shida ba kawo wuta ba ku cire ni yana hawa sai shekara takwas bai kawo wuta ba to kaga me ya kawo wannan hmm? to kaga irin wannan komai ya ki tafiya daidai kuma ya zama an san mutanen da ke kawo irin wannan cikas din wanda ya hau kan mulki ya san da wane da wane ne suke kawo irin wannan Kawo irin wayannan ai suna wasa da rayukan mutane ne da irin wayannan mutane sun kashe mutane da yawa da zaluncin su ina ba san gane wannan duk mutumin da yake da irin wannan zalunci wajen shekara 60 da wani abu yana ta kokarin kange duk wani abu ya hana mutane su samu lafiya ingantacce ya hana mutane su samu ilimi ya hana mutane su samu wuta wanda za su gudanar da rayuwarsu kamar wuta din na ya gagare na ya gagare ta to sai wani yi juyin mulki sai kamo duwaye na mutane wanda ya san su dama su ne masu kawo cikas sai kau da su da irin nashi ijtihadin babu laifi insha Allah Allahu a'lam na ga wata zai Allah ya ƙara wa malam fahimta tambaya ina jin malamin malamin sufaye malamin sufayi ya ce wai akwai hadisi da ke cewa malamai malaman al'ummata kamar annabawa ne na bari isra'ila su. wannan shi yasa suke daraja su ke daraja su kamar annabawa kaga wannan yana daga cikin illa na ainihin karantar da hadisai masu rauni shi sa nasiruddin albani ya yi wani irin aiki mai girman gaske wanda allah ne kadai zai biya shi ya littafi silsilatul ahadisu da ifa wal mawdu'a wa asaruha asayyi fil mujtama silsilatul silsila na hadisai da ifai da masu rauni da tasirin su mummuna cikin taron jama'a suna da mummunan tasiri a cikin rayuwar al'umma yanzu ka zo kana mutunta malamanka fiye da annabawa ka ce ulama ummati ka an biya bani isra'il to wannan hadisin isnadin ya inganta ko kuma ban kaura ne kawai ban kaura ne kaga su wasu malaman sufaye kawai fashe-fashe suke yi to shi ta ga addinin sufanci akwai datti da yawa datti sai ga wasu manzannu suna faɗa sai ga ko ƙaramin yaro ba zai faɗi shi ba ina ba san gano wannan to a takaice dai hadisin bai inganta ba idan mutum ya kawo hadisi sai an tambaye shi ya isnadin hadisin wane ne ya inganta daga cikin malaman da duniya ta shaida musu da wannan fannin an gane ku Allah shi nake mu yawa <laughs> Allah ta'ala shi nake mu a dama ita aika da kowa a gaisa kuma ba ka a amerika tana da yanki ita demokaradiyya in mata ta yi zaɓe in shiga shugabannin da kuma ba ta ce sai ba za ta zaɓi kowa ba wannan ba ka da laifin hatta a demokaradiyyar ce a tsarin mulki wasu su yi zaɓe a yanzu kana duba masu zaɓe da marasa zaɓe su a yawa marasa zaɓe sun yawa najeriya mun kai miliyan nawa mun kai miliyan ɗari uku amma mutanen da ke zaɓe ban tsammani sun kai miliyan ɗari ba tsakanin eh? 21 to 30 miliyan da ke zaɓe daga shi inda a ce yin zaɓen dole ne to za a zo a bibiyi wa da ba sa zaɓe a hukunta su Sun mutum ya ga cewa ma 'yan takarar ba su mai ba ko tsarin shi kaza kaza sai zauna ya tabbacin shi Allahu a'lam to wanda suka yi ta jefa kuri'a ai za su kai a ce za su kai za su kai nawa ai eh, to mun ce najeriya miliyan nawa mun ce miliyan nawa eh dari biyu da hamsin ba su da hamsin a cire ƙananan yara wanda ba kai shekara sha takwas ba suna da yawa in kaji mutum yana cewa malaman saudiya a zalimai ne to dan biri'a ne ko kuma jahili ne wanda bai fahimci addini ba ce malaman saudiya ba sa gaya wa gwamnati gaskiya to ba malaman da suke gaya wa gwamnati gaskiya kamar malaman saudiya sai dai irin faɗin gaskiyan ba irin hauragiyan ka bane irin hauragiyan da kuke a najeriya ba shi bane faɗin gaskiya a mahangana a sunna eh? shi ne shi ne ai ya zo ya zage-zage ko ya zo ya karya a zo a takwara shi ya ce a yi haƙuri na? shi filosofi bai da alaƙa da musulunci gaba ɗaya haramun ne ma mutum ce zai karanci filosofi wai ya yarda da shi shi ƙa'idoji na falsafa ya saba ma addini ita ji ana wani islamic philosopher ƙarya ne wani ƙasar ɗan biri a ne ko zindiki da eh, babu wani shi zan kaje saudiya garin da addinin ake karantarwa ba a karantar da filosofi to ba dai babu wani darasi filosofi a saudiya amma kaje yau da egypt kaje wasu garuruwa na asha'ira da sauransu da shi'a kai ba za ka karanci shi'a ba sai ka karanci filosofi in kaje za ka karanci shi'a a iran sai an sai an fara karantar da kai filosofi tuna. an lalata ba kwakwalwa sannan a fara karantar da kai shi'a miskini Allah shi kiyaye subhanaka allahumma wa bihamdika an ilaha illa anta a wa atubu ilayk